radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muleka iran da kuma kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 17 ga watan nomban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan rabiu thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu haɗe kun san cewa shekaru 153 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan nomban shekara ta 1869 aka buɗe mashigar ruwa ta suwaza ƙasar masar wacce ta haɗa tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa ne da ya jagorance gina mashigar mai tsawon kilomita 166 kuma mai faɗin mita 120 zuwa 200 a wasu wurare ya kammala ginin wannan mashiga cikin shekaru goma mashigar dai ta taimaka wajen takaita zirga-zirgar jiragen ruwa daga asiya zuwa nahiyar turai da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikadancin amurka a birnin tehran waɗanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da aikin leƙen asiri burgayi imam kumaini ya buƙaci a suke dukkanin mata da kuma baƙin fata waɗanda aka kama a cikin amurkawan a cikin wasikar da margayi imam ya rubuta wa ɗaliban ya ce salamun alaikum mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya yi umarni sannan kuma baƙin fata kuma sun sha wahala matuƙa a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da son su aka kawo su wannan aiki ba don haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin aikallakin asiri ko sassauta musu a nan ne ɗaliban suka saki mata goma sha uku da kuma baƙin fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jikadancin amurka da ke birnin tehran tun ban daukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jikadun amurka bisa zargin su da asiri a kasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe yunkurin al'umma gwamnatin amurka ta yi ta bin dukkanin hanyoyi domin ganin iran din ta manta da abin da ta yi a cikin kasar wanda kuma gwamnatin da aka kafa bayan juyin juhali tana daukar rawar amurka wadda taka wajen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 yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidimin su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Koriya ta Arewa ta sake gwajin wasu sabbin makamai masu linzami. kasar kenya ta sake turawa da wani ayarin soja na biyu zuwa kasar demokuraɗiyar congo tarayyar turai ta sanar da ware fiye da euro biliyan daya domin taimakawa nahiyar afirka ta fuskanci sauyin yanayi to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin koriya ta arewa ta yi gwajin sabbin makamai masu linzami majiyar sojan koriya ta kudu ta ce da safiyar yau alhamis sojojin ta koriya ta arewa sun harba wasu sabbin makamai masu linzami zuwa ruwan kogin japan mace ta kada cewa makaman da koriya ta arewa ɗin ta harba samfurin balastik ne kuma ba a iya tantance yawansu ba tun bayan da aka samu tsaiko a tattaunawa tsakanin ƙasar ta koriya ta arewa da amurka sojojin wannan kasar suka bude gwajin makamai gadan-gadan inda a cikin watan oktoba da ya shuɗe ma dai suka harba makamai masu cin dogon zango samfurin plastic har guda hudu ƙasar koriya ta kudu ta zargi makwabciyar tata da harba wasu makamai masu linzami guda uku a cikin iyakokinta na ruwa lamarin da ya ƙara kaimun zaman ɗarɗar da ake yi a cikin wannan yanki na koriya koriya ta arewa ta yi wata doka a cikin kwanakin nan da ta baiwa sojojin kasar damar mayar da martani da makaman nukila idan aka yi kai wa kasar hari da makaman da ko da ba na nukiliya ba ne harin ta'addanci a sanadiyar shahadar mutane biyar a kudancin iran kamfanin dalancin labarun iran na meher ya nakalto cewa an kai harin ta'addanci ne dai a garin izai da ke gundumar kuzistan a kudu maso yammacin kasar ta iran a jiya alhamis shaidun ganin ido sun ambaci cewa wasu mutane ne da suke kan babura a cikin ayari biyu suka kai harin ta hanyar buɗe wuta kan mai uwa da wabi a cikin babbar kasuwar garin na izai da hakan ya yi sanadin shahadar mutane biyar da suka hada da jami'in tsaro bugu da ƙari maharan sun jikata wasu mutane goma biyu daga cikin su karamin yaro ne da kuma wata mace bugu da ƙari majiyar tsaro ta ce wasu daga cikin waɗanda aka jikata ɗin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai jami'an tsaro dai sun ba zama domin gano maharan da masu hannu wajen kai harin to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran kasar kenya ta sake tura ayarin sojoji na biyu zuwa kasar demokuraɗiyar congo a jiya laraba ne dai ayari na biyu na sojojin kasar ta kenya suka isa kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo domin taimakawa takwarorinsu na kasar a yaƙi da 'yan tawaye sojojin sun sauka ne dai a garin goma da ke gabashin kasar kuma suna a matsayin wani bangare na sojoji 900 da majalisar kasar kenya ta amince a tura su zuwa wannan kasa ta demokuraɗiyar congo tun da fari dai kungiyar kasashen gabashin afirka ta eac ta yi kira ga ɗaiɗaikun kasashen mambobi da su tura rundunar nasu zuwa demokuraɗiyar congo mataimakin kwamandar rundunar sojan ƙasar demokuraɗiyar congo chiko tishimbe jerome ya yana fatan sa na ganin cewa sojojin na kenya sun shiga cikin farmakin da za a kai wa 'yan tawayen kungiyar m23 gwamnatin demokuraɗiyar congo tana zargin ƙasar wanda da taimakawa 'yan tawayen na kungiyar m23 a cikin kwanakin bayanan dai kungiyar ta 'yan tawaye ta kwace iko da wasu yankuna da dama a yankin gabashin kasar hakan ya tilastawa dubin dubatar mazauna yankin yin hijira zuwa nesa inda za su sami mafaka tarayyar turai ta sanar da wari fiye da euro biliyan daya domin taimaka wa nahiyar afirka ta fuskanci matsalolin da suke tattare da sauyin yanayi a jiya laraba ne dai tarayyar turai din ta bakin mataimakin shugabanta france timamans ta sanar da shirin baiwa kasashen nahiyar ta afirka kudaden don masu fuskanci mummunan sakamakon da sauyin yanayi yake haddasawa mataimakin shugaban cibiyar ta a afirka wanda ya halarci taron da ake yi a yankin sharm sheikh na ƙasar masar akan sauyin yanayi ya yi wannan sanarwa ta bayar da kudaden bayan wata ganawa da ya yi da ƙasashen faransa jamus holland da kuma denmark kudaden da tarayyar turai din za ta bayar za a yi amfani da su ne domin tattara bayanai akan hatsarin da ke tattare da sauyin yanayi da kuma samar da tsarin fitar da gargaɗi cikin hanzari ga mutanen da suke fuskantar bala'o'i na ɗabi'a hakan kuma gabatar da taimako domin tara kudaden da za a tallafa wa matsalar sauyin yanayin faransa ya kuma ce wani sashi na waɗannan kudaden za a yi amfani da su ne domin taimakawa waɗanda suka cutu saboda sauyin yanayin tun a farkon taron na masan ne da ƙungiyoyi masu rajin kare muhalli suka fara yin zanga-zanga na yin kira ga manyan ƙasashe na duniya da su ɗauki alhakin rawar da suke takawa wajen gurɓata yanayi sannan kuma su bayar da kuɗaɗe ga ƙasashe masu talauci da suke ganin mummunan sakamakon sauyin yanayin. To ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Da kuma irin makin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu saurare za su kance tare da mu kuma su daɗin shirin. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin. Yau shirin namu zai bayani ne game da ƙauyen Kalat da ke kisan da ke da nisan kilomita 36 da arewa maso yammacin birnin Shiraz babban birnin ladin Fars na ƙasar Iran. Ƙauyen Kalat ya kai kimanin mita dubu ɗaya da sittin da biyar da saman teku kuma an yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na ƙasa a shekara ta 2019 shiraz kal'a tarihinsa yana komawa ne na tsawon shekaru dubu da suka gabata da ake kira da suna kalat a da kalat yana nufin fada ko kuma wani wuri da aka gina a ƙololuwar dutse kalat wani ƙauye ne mai tsayayyun gine-gine a tarihin da ya gabata kuma yana ɗaya daga cikin gidajen sarakunan iran da suke hutawa a lokacin rani don haka an gina katafaren ginin a yankin sai dai duk da yake cewa an lalata ginin tarihin wato fadar da a ƙauyen na kalat amma har yanzu yana nan tana nan a matsayin abin kallo an gina shi a lokacin mulkin atbakan kana aka sake sabunta shi a zamanin mulkin sadojikawa don ba da tsaro ga yankin bugu da ƙari ba ga yanayi mai kyau da ƙauyen kal'at na yawon shakatawa yake da shi har ila yau akwai wajen adana kayan tarihi wannan kayayyakin wurin mai daɗin kallo yana ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon shakatawa a garin shiraz da ke lardin fars yanzu kuma sai wurin hutawa na bamu da ke kudancin iran wuri na uku da aka killace a babban wurin shakatawa na ƙasa na gulistan da kuma babban wurin hutawa na ƙasa na oromiya da ke arewa da arewa maso yammacin ƙasar Iran. Wurin shakatawa na Bamu na ƙasa yana wani wuri ne mai kimanin faɗin kadada dubu hamsin kuma yana ɗaya daga cikin yankuna hudu na ɗabi'a da ke lardin Fars kudancin Iran. Akwai nau'i daban-daban na tsirrai da wurare da ake adana dabbobi a cikin wajen hutawar kamar irin su damisa, barewa, raguna, awaki da tsuntsaye kamar mikiya ta zinariya. Duk suna rayuwa a wajen hutawan na ƙasa. shuke-shuke da ke cikin wajen sun samar da yanayi mai kyau ga sauran dabbobin da ke wajen kamar in barewa raguna tunkiya da kuma awaki sauran nau'o'in dabbobi da ke wurin sun da zaki kirkeci kurayen daji jaka wato jackals da dila akwai tsuntsaye irin su partridge da mikiya na zinariya majid kanbazi kwararre ne a wajen shakatawan kuma ya bayyana cewa wurin shakatawan na bamu na kasar yana da shuke-shuke kashi ɗari cikin ɗari a wajen da kuma nau'o'in tsiro da kuma nau'o'i daban-daban na tsirrai har sama da ɗari uku ya ce ana ɗaukar ciyayi da ke yankin kuma mutane daga sassa daban-daban na duniya na zuwa wajen domin nazari game da nau'o'in tsirrai da abubuwa masu rai da ke wajen da masu rai da ke wajen har ila yau an gano akwai nau'o'in dabbobi masu shayarwa guda 32 sai kuma nau'in dabbobi masu rarrafe guda 91 da dai sauransu wannan wurin shakatawan yana ɗaya daga cikin wurare da masu yawan buɗe suke sha'awar zuwa musamman yawon shakatawa da ƙasashen larabawa da kuma tekun fasha an yi wajen ajiye namun daji ne a ƙofar shiga wurin yawon shakatawa ɗin kuma akwai wajen da aka ware domin baje kolin ƙananan dabbobi a wurin. yanzu kuma bari mu kamo kaɗan daga irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren kayan aiki na asibiti zai kunshi na'urori da sauransu inda iran take fitar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa ƙasashe 63 na duniya a halin yanzu babban daraktan kula da kayayyakin kiwon lafiya na hukumar abinci da magunguna ta kasar iran ya bayyana cewa a halin yanzu an fitar da kayayyakin kiwon lafiya zuwa kasashen waje sama da 63 na duniya da suka hada da kasashen turai asiya da kudancin amurka a gefen taron da aka yi na manojin kayan aikin likitanci na jami'o'in kimiyyar likitanci na kasar iran a birnin karmansha an bayyana cewa a shekarar ta gabata kimanin kayayyakin kiwon lafiya da kudin su ya kai euro miliyan 20 ne aka fitar da su zuwa gashin ƙetare daga ƙasar Iran kuma kullum adin sai ƙara ƙaruwa yake. Har ila yau ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu babu wani takunkumi ko ƙalubale da ake fuskanta game da ƙoƙarin fitar da waɗannan kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare. Ƙarfin da Iran take da shi na fitar da irin waɗannan kayayyakin zuwa ƙasashen waje kullum ƙara ƙaruwa yake sosai. Sai dai ana fitar da su ne cikin taka tsantsan tare da yin la'akari da irin buƙatar da ake da ita a cikin gida a wannan bangaren musamman game da waɗannan kayayyaki na kiwon lafiya duk da irin takunkumin da aka gaba wa ƙasar iran na ƙasa da ƙasa da matsin lamba da kowane bangare amma ta samu nasarar shawo kan matsalar tare da cimma kyakkyawan sakamako ta hanyar dogaro da al'umma musamman masana da matasa masu ƙwazo a bangaren ilimin kimiyya da kuma bangaren likitanci. to ma saurare laifin daɗi karewa in ji masu iya magana gan lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki to fa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan to amma a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu da dan shirye-shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba biyan shirye-shiryen da muke yada muku a kowane lokaci a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa wanda shi ma aminu ibrahim kiyawa zai gabatar. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ba tare da ɓata wani lokaci ba zai gaito muku Husaini Kawami domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu da zama kuma su daɗin shirin da yake masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. Ah. To madalla a gaishe ka Husaini Kawami a cikin wannan waka da ka yi mana. anan zan jalin zamu shirin gan lokaci na hararan mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasa dan wake-waken amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa hashi ne kammala. Ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. you da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da ma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar min yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you